ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الله فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وأقيموا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها fa inna da mudasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah za mu dora akan darasin mu na suratu Lukman. wadda karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya faɗin Allah maɗaukacin sarki haza kalƙullahi fa'aruni ma za ka laƙar labina min dunihi bali zalimuna fi balalin mubin yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ka zo gyara mana wannan baya yi بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laƙadi a na lukuman alhikma Allah ya ce hakika mun ba ma lukuman alhikma alhikma malamin tafsirin Alƙur'ani sun yi saɓani a game da wannan lafazi na alhikma da Allah ya ce wa laƙadi a na lukuman alhikma shin lukuman annabi ne ko ba annabi ba ne waɗansu daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce lukman annabi ne dalili saboda allah ya ce a taina lukman alhikmata mun ba ma lukman hikima malam muhammadu aminu shankifi a cikin adwa'ul bayani fi izahil qur'ani bil qur'an yake cewa lafazin alhikma na zuwa da ma'anoni guda uku a cikin alkur'ani lafazin alhikma yana zuwa da ma'anar annubuwa annabta shine Allah ya ce wa katala dawudu jaluta بإذن Allah ya ce wa katala Dawudu Jaluta annabi Dawud alaihi salatu wa salam sai ya kashe Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma al hikma bi ma'ana annubuwa Allah ya ce sai muka ba mu annabi Dawud annabta sai muka ba mu annabi Dawud mulki sai muka ba mu annabi Dawud annabta shine ma'anan wa shaddadna mulkahu wa asai nan ma Allah yana magana annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa shaddadna mulkahu wa atai na mun ba annabi Dawud alhikma alhikma bi ma'ana annubuwa wa faslal alkitab sannan mun ba annabi Dawud alaihi salatu iya fayyata zance da isar da sakon Allah yadda ya kamata shan idi yace to kalmar alhikma yana zuwa da ma'anar annubuwa lafazin alhikima yana zuwa da ma'anan alhadis shankidi ya ce duk inda kaga a cikin alkur'ani an haɗa alkitabu wal to alkitabu ƙur'ani ne alhikmatu hadisi ne شيني ma'anar huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يسير هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal yana koya musu alqur'ani da hadisi alkitab Alƙur'ani, alhikma alhadis dai yake da ma'anan wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma lafazin alhikima yana zuwa da ma'anan hadisi ma'ana na uku malam shahidi yace lafazin alhikima yana zuwa da ma'anan basira da kuma dacewa da abin da yake daidai shine ma'anan yu'til hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة الله يتي يؤت الحكمة من يشاء الله ينا بعد حكمة مودة الحكمة هنا بمعنى الإصابة في القول والعمل العلم والأكل mutum ya zama ma'abucin basira in zai yi magana zai sa magana a inda ya dace in zai yi aiki zai samu dacewa a wajen aikin to ya dace da hikima sai a ce wani yana da hikima yana da basira Allah ce wa man yu'tal hikima faqad utiya khairan kasira duk wanda aka bashi hikima Allah ya ba shi alkhairi babban alkhairi mai yawa jama'a mun fahimta saboda haka lafazin alhikima yana zuwa da waɗannan ma'anoni guda uku yana zuwa da ma'anan annubuwa annabta yana zuwa da ma'anan alhadis yana zuwa da ma'anan al'aqalu wal fahamu duka guda uku to Allah sai yace wa laqad ataina lukman al-hikma Allah ya ce mun ba ma lukman hikima wadan suka ce annabta aka bashi wadan suka ce a'a wannan alhikima da yake cikin atena lukman al-hikma ba annabta bane ba amma Allah ya ma lukman baiwa da basira da dacewa da nagartattun tsare-tsare da kuma ilimi mai amfani kun ga ya ɗauki fassara na uku daga cikin ma'anonin alhikima kenan ko malam muhammadu salihu al ya zo yana tattauna wannan yake to tun da dai koma lukman shi menene tun da dai annabi ya taba ce mishi abdun salihun ya ce duwar da ya ce mishi abdun salihun inda annabi ne da annabi in ya zo annabi zai kira shi to amma ko annabi ne tun da dai annabi Muhammad ya ce mishi abdun salihun ce kai ma in ka zo ka ce abdun salihun jama'a mun fahimta Allah ya ce wala qad atayna luqman al-hikma Allah ce hakika mun ba ma hikima anishkur lillah Allah ya ce sai muka ce ma lukuman. ka yi godiya ma Allah akan wannan baiwa da Allah ya maka wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi Allah yace duk wanda yayi godiya ma Allah akan wata ni'ima ko baiwa da Allah ya mishi yayi godiyan ne ma kansa da kansa domin amfanuwar da zai yi a sanadiyar godiyar ta fi rashin godiyar jama'a mun fahimta idan mutum yayi godiya dama ka'idan Allah ne la in shakartum la azidannakum Allah ya ce yayi yi sanarwa ya sanar da bayi baki ɗaya akan ayi mishi godiya akan duk abin da ya ni'imtar da bayi shi Allah ya ce wadda ya yi godiyan nan ya yi godiya ne makanshi shi kuma ya yi godiyan nan Allah ya ce akwai daɗi da ƙari da za mu yi mishi to Allah sai ya ce wa mai yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi duk wanda yayi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya ni'imtar da shi ita akan ni'imomin da Allah ya bashi akan baiwan da Allah ya bashi fa inna ma yashkur li nafsihi yayi godiyan ne makansa domin alkhairin da zai samu alkhairin da zai afku a sanadiyar godiyan zai dawo kansa ne ba zai koma zuwa ga wani sa bane yan uwa mun fahimta godiya ma Allah shi ne dagewa da ibada da kuma riko da musulunci idan aka yi maganar ashukur shine tsayuwa akan addini idan aka yi maganar tsayuwa akan addini da Allah yake cewa la'in shakartun, wallahi har in kun yi godiya la'azi da azidannakum Allah ce wallahi zan ƙara muku ni'imar da na muku to ba shi ne ka je ka samu bukatuwarka da wadatarka da arzikinka ka shiga ɗakinka ka ci abin da za ka ci da kake so ka fito ka ce alhamdulillah ba shi bane godiyar ba amma wannan ni'ima da Allah ya maka ka yi kokari da wannan baiwar ka yi kokari ka yi addini shi ne ashiku malam usaimin ya ce Ashiku tana da rukunai guda uku rukunin farko shine ka kudurce a zuciyarka cewa wannan ni'iman Allah ne maka ita duk abin da Allah ya maka na gata duk abin da Allah ya maka na baiwa kafin Allah ya yarda cewa ka yi mishi godiya har sai ka kudurce a ranka wannan ni'imar da ya makan gamdakatar ne dace ne daga Allah ba dabaranka ko shirye-shiryenka ya samar maka da wannan abin ba har sai ka yadda da haka a ranka kafin Allah ya yarda cewa ka yi mishi godiya akan ni'ima da ya maka jama'a mun fahimta yadda kaga Allah ya baka ido baka yi komai ba yadda kaga ya baka ji baka yi komai ba yadda ya kera ka da hannayenka baka yi komai ba to duk abin da Allah ya mallaka maka a rayuwa sai ka ji a ranka yadda Allah ya baka gani baka yi komai ba haka ya baka motarka ko ya baka gidan da kake zaune ba dashe sa ka sai gidan ba wani ya fi sama da shekara ashirin yana uban adashi ko mashin da kaya ba aiki da sana'a da kasuwanci sababi ne na riskan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka amma su da kansu ba su suke da tasiri wajen samar da haka ba sirrin haka in ka yarda cewa gamdakatar ne dace ne na Allah to wannan ke sa ba za ka ma wani gori ba ba za ka ma wani alfahari ba duk ni'imar da Allah ya maka idan ka tira dabarar ka a ciki to ba za ka iya ma wani gori ba in ka ga kana ma wani gori ko kana walakanta wani to ka saka kwarewanka ne ko kuma dabarar ka ne a cikin ni'imar shi zai sa ka iya zagin wani jama'a mun fahimta abu na biyu kuma ka faɗa da bakinka cewa Allah ya maka ni'ima shine ma'anan wa amma bi ni'imati rabbika fa abu na uku wannan ni'imar ka yi amfani da ita wajen taimaka ma addinin Allah kowace irin ni'ima ce ka yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah malam usaimin ya ce sai waɗannan rukunai uku sun cika tukunna duk ni'imar da Allah ya maka a rubuta cewa ka yi godiya ma Allah to wannan godiyan shine Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum wallahi in kun yi godiya Allah ke zan ƙara muku to godiya ne na daɗa dogewa akan addini da kuma tsayuwa akan addini jama'a mu fahimta ko karka yadda yadda Allah ya maka ni'ima kowace irin ni'ima ce da wannan ni'imar ka saba min Allah inda fassarar zai fito maka a fili wata rana nana Aisha tana bada da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na tashi sai ban ji shi a wajen kwanciyarsa ba ta ce lokacin kuma ɗakin babu haske babu fitila ta ce sai na fara lalume a cikin duhu ta ina annabi yake a cikin ɗakin ta ce inda hannuna ya kai sai na taɓa kafafun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ta ce sai na ji kafafun sun suntume sun kumbura ta ce sai na je na kunna fitila da na kunna sai na ga tsabar kiyamun laili manzon Allah yake nana Aisha ta ce har sawun annabi ya kukumbura sai ta ce to manzon Allah wannan wani irin sallah ce sallar da har za ka taɓa maka lafiyarka kai kan ba Allah ya gafarta maka duk abin da ka yi a baya da abin da za ka yi ba kai kan ai babu komai sha'aninka a wajen Allah sai ce mata abin da kika faɗa gaskiya ne A fala a kunu abdan shakura ya ce to wannan abu da Allah ya mun li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma akara. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ce to a fala a kunu abdan shakura bai kamata a ce na zan bawa mai godiya da ba da a akan wannan gata da Allah min ba to kaga da ya zo yin godiyan doguwar kiyamun laili ina da yan uwa mun fahimta ko godiya ma Allah akan ni'ima shine ibada kar ka yadda wani da kai Allah ya mallaka ma gidanka ɗakinka daban ɗakin iyalanka daban ɗakin ƴaƴanka daban har motarka tana da ɗaki a cikin gidan amma wadda bai da fili nashi mallakarsa a ce ya fi kaɗa a Allah ba kai godiya ma ba shi yasa kiyamun lailin manzon Allah ta fi ta kowa azumin manzon Allah ya fi na kowa saboda ya ce matsayin da Allah ya bani ya fi na kowa to bai kamata a ce sallolina da sadakokina da azumin mukana kuma su yi daidai da na kowa ba in Allah ya maka baiwa ya fifita ka akan wani to ka yi ƙoƙari ka fi shi kusanci neman kusanci a Allah ka yi ƙoƙari ka dage da ibada jama'a wannan shi ne ma'anan ashiko shi ne ma'anan ashiko ka yi ka dage da addini da tsayuwa akan addini to Allah ya ce wa mai yashkur wanda ya yi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya mishi ma'ana ya san an mishi hakan ya zama sanadiyar ƙara neman kusancinsa a wajen Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi yayi godiya ne makansa wa man kafara wanda kuma ya butulce ma Allah fa inna Allah ganiyun hamid lalle Allah wadatacce ne abin yabo ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba masu bin Allah suna nan suna ta bin Allah Allah wadatacce ne daga ibadarka idan kayi ibadar idan kayi godiyar Ka yi ne makanka domin alkhairin da zai biyo bayan ibadar zai dawo ne zuwa kanka idan kuma ka kika yi cutuwar kanka za ta dawo ba za ta cutar da waninka ba in uwa mun fahimta to sai Allah ya ci karanta mana wa iskala da kuma ya Allah ya ce wa iskara lukumanu libnihi karanta ma al'ummarka yayin da lukuman yake cewa ga ɗansa wa huwa ya izuhu a lokacin da ya ajiye ɗan yake mishi wa'azi jama'a mun fahimta? uba ya ajiye ɗansa ya dinga mishi wa'azi hakkin ɗan ne akan uban jama'a mun fahimta yadda ɗa idan bai sauke hakkokin iyaye a kansa ba zai tafi wuta haka iyaye in ba su ba ma 'ya'yansu hakkokinsu ba za su tafi wuta yadda kake da hakki a kan ɗanka haka ɗanka yake da hakki a kanka jama'a mun fahimta Allah ce wa iskala luqmanu libnihi ai waskur iskala luqmanu libnihi Allah ce ka tuna ka ambata ma al'ummarka yayin da luqman yake cewa da ɗansa wa huwa ya izuhu ya ajiye shi yana mishi wa'azi wa'azi ake mishi hakkin ɗani akan ubansa uban ya dinga mishi wa'azi hakkinsu yana daga cikin hakkin ɗanka a kanka dole yana daga cikin abin da za a tsaye da kai a filin kiyama a kansa shine hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki duk wannan bincike da ka kaji an ce yi a musulunci a yi kaza a yi kaza a in an tambaye ka gaskiyar al'amari karka boye duka ana nema ne a canko da a canko abinda shi zai ba wa ma'aurata mafita a ranar alkiyama to kuma hakkin ɗanka ne a kanka ka ajiye shi ka mishi wa'azi ka karantar da shi addinin Allah ya ce wa huwa ya izuhu ya ajiye dan yana mishi wa'azi ya bunayya yace mishi ya dana la tushrik billahi karka yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne babba babu wani mugun laifi zalunci mafi muni kamar shirka da Allah kun sai ya fara mishi da hakkin Allah jama'a mun fahimta da ya ajiye ɗan alkur'ani ke ba mu labari abinda ya fara wa ɗan magana da shi shi ne hakkin wadda ya halicci dan ne Allah wannan yaro yana bukatar sana'a yana bukatar rayuwa yana bukatar duk abin da zai yi hatta akwai bukatar alakarsa da mahaifinsa ta kyautaka amma dai abinda lukman ya fara magana a kai shine magana akan shirka da Allah yake mishi la tushrik billah kar kai shirka da Allah babu wani mummunar ɗabi'a mummunan laifi da mutum zai samu kansa a ciki mafi taɓewa da asara kamar shirka da Allah in uwa muna fahimta ko kissar lukman ɗaya daga cikin abin da yake karanta na darussa shine yadda rayuwar musulmi ya kamata ta kasance da shi da 'ya'yansa ga ɗansa ya kira shi ya ajiye shi yana mishi wa'azi abu na farko da ya fito daga bakin lukman zuwa ga ɗansa shine ne ce mishi ya bunayya ya ce mishi ya ɗan ƙaramin ɗana la tushrik billah ka yi shirka da Allah kafin ya fara da hakkinsa shi uban sai ya fara nuna ma ɗan hakkin mahalicin kasan malam ɗa in dai ba Allah ka nuna mishi ba ko kanka ya taɓa sama kai ma bai bi ka ba in dai ɗan kai baka nuna mishi Allah ba wallahi ba zai ga girman ka ba amma in ka nuna mai girman Allah duk ran da aka ce Allah ne ya ce ya bi ka sai ya bi ka malam duk wanda bai san Allah ba barnan da zai yi a ɓaci idan mutum ya san Allah shi ne ke bin ka'idodi da dokoki saboda ka abu na farko da yake wajibi akan kowane uba ya kulla alaka tsakanin ɗansa da mahalicinsa shine Allah abinda Allah ya fi ki a cikin abin da duk za a yi na laifi shine shirka da Allah kun ga Lukman sai ya fara magana akan shirka da Allah babu asararre asara mafi muni kamar wadda yake shirka da Allah ka tsarkake ibadunka daga shirka da Allah ka tsarkake zuciyarka daga shirka da Allah ka tsarkake ibadunka ka tsarkake zuciyarka duk abin da yake hurumi ne na Allah jama'a in abu hakki ne na Allah ka juyar da abun zuwa ga Allah shi kadai ba abokin tarayya wannan shine mataki na farko mataki na farko da musulmi zai tsare a ce ya saka ɗan ba na rabautuwa amma in babu wannan wallahi babu rabautuwa har abada saboda haka lukman da ya ajiye ɗansa sai ya fara mishi magana akan shirka da Allah ka tsarkake zuciyarka tawakkalinka ka juyar da shi zuwa ga Allah ka san daga cikin abin da mutanenmu da yawa ba su sa shi a cikin lissafi sukan ɗauka in an sai kaɗa bautan wani sai ka je gabansa ka yi sujuda ko ka ruku'u ko ka kaza a'a a tawakkul ibada ce al-khawfu ibada ce ar-raja'u ibada ce الرغبه عبادتي الرهبه عبادتي الاستغاثه عبادتي الاستعانه عبادتي دوك ودانن جنسين عبادودي دو ود يجوير ده ولي نوعي daga cikin wadannan zuwa ga wani Allah wallahi ya bata addinin duk wanda ya juyar da wani nau'i daga cikin waɗannan nau'ukuka wallahi ya bata addininsa ya yi barin addininsa addinin da yake bari amfani shi ba Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah Allah ya ce innahu man yushrik billahi yadda al'amari yake Allah ya ce duk wanda ya yi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mai aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna jama'a mun fahimta wa ma'awa gunnar Allah ya taimako mansa wuta wa malil zalimi min ansar ai wa malil mushriki min ansar Allah ce kuma wanda ya shirka da Allah wanda ya yi irin wannan zalincin ba ta hanyar da zai samu taimako a filin alkiyama ta kowane jami'i jama'a mun fahimta ko babu mafi munin abu da zaka fada a ciki kamar shirka da Allah kaga waɗannan bokaye da yan tsibbin nan da ake ce musu malamai wallahi kowa kujerar Allah ya zauna abinda hurumin Allah ne duyar dubokan da ka gani ko ɗan tsibbu ko irin waɗannan ƴan duban na rantse da Allah a hurumin Allah suka je suka zauna E abinda ya banci Allah suka keɓance kayukansu a zaurukansu suke kiran mutane su zo su musu su zo su musu hurumi ne na Allah wani misali da Allah ya buga akan mushriki imamul kurtubi ya ce ban taɓa gane mushiriki a sararre ne a karatu ba ya ce sai da na iso kan wannan aya Allah ya ce huna fa'a lillahi ghaira mushiriki na bi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يقول هنا فعل الله غير مشركين به هنا فعل الله أي مائلين إلى الله الله يقول بايني tsayayyu wadda suka karkata zuwa ga Allah zuwa ga tauhidi zuwa ga gaskiya zuwa ga kadaita Allah gaira mushriki na bi Allah ya ce ba su shirka da Allah sai yace wa man yushrik billahi duk wanda yayi shirka da Allah fa ka annama kharra min as-sama'i Allah ce kamar ya sukuto ne daga sama zuwan ka gun wannan bokan zuwan ka gun wannan malamin alakar ka da layarka alakarka da gurunka alakarka da dan tsibbunka Allah ya ce ka san abin da kai Allah ya ce kamar ka su uto ne daga sama inda mun bar ayan kawai a haka wani ya su uto daga sama zai ji daɗi ka kalli wahalan da ya shiga Allah ya ce fa ka annama karra minas sama mutum na shirka da Allah Allah ya ce kamar ya su uto ne daga sama fatakwafuhu tsairu Allah ya ce yana wurwurowan sai tsuntsaye suka je suka dinga cafansa suka dinga cakwadinsa suna ya galgalan namansa daga sama Allah yana ga maka mushriki ta ko ta inansa akwai tabo Allah ya yi wa kansa tabo aw ta'wi bihi rihu fi makanin sahiq ai fi makanin ba'id Allah ya ko kuma daga saman da ya subto iska sai ta dauke shi ta yi wani cikin gaba jeji baya jeji da shi inda bai da wani dan uwa ko dangi a wannan gun wanda ya shirka da Allah alaki halin da ya shige kenan ya rabu da kowa tunda ya rabu da Allah ya rabu da kowa eh to wani iya harkar sama da ya sa a gaba waɗannan kulumbotan eh in ka ji mutum yana taimaka yana da malami galibi galibi in ka ji mutum yana taimaka yana da malami boka ne in ka ji wata rasu yana da malami boka ne ba daukan karatu yake zuwa a gunsa ba to lukman sai ya fara magana waɗansa ɗansa akan shirka da ya bunayya ya ce mishi ya ɗana la shirik billahi kar ka sake ka yi shirka da Allah duk al'amuranka ka juyar da su zuwa ga Allah inna shirka la zulmun azim yace domin shirka zalunci ne babba babu rashin arziki da zaka yi mafi muni kamar a ce kai tarayya ma Allah babu zalunci mafi muni kamar shirka da Allah domin shi shirka da Allah fito na fito ne da Allah eh. fito na fito ne da Allah shirka da Allah babu abin da za ka yi mafi muni idan ka mutu baka tuba baka tabbata a cikin walakanci kamar shirka da Allah ya tsarkake mana zukatan Allah kuma ya tsarkake mana ayyukan ba abu mafi muni da za ka yi kamar shirka da ta kowane janibi ai ku ji Allah cewa ke ba wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina in da take cikin ayan shar'iyya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina don baka dogara ga Allah baka yi mu'mini ne hatta a tawakkul shi yasa annabi ya ce akwai waɗansu ɗabi'u guda biyu a cikin mutanen al'ummata annabi ya ce kuma ba za su iya bari ba ya ce ɗabi'a ce ta kafirci daga ciki shine akwai kururuwa lokacin mutuwa da'awa jahiliya mun shiga uku mun lalace alhaji ya mutu asirinmu ya tono annabi ya ce ana mutuwa a gida kowa ya ɗauki kanta domin a daidai lokacin da aka yi mutuwan annabi ya ce Allah ke saukar da mala'iku a gidan aikinsu kawai duk abin da aka ce su ce amin hadisi ne ingantacce malam albani ya da shi a cikin akamul jana'i idan aka yi mutuwa a gida nutsuwa ake yi duk abin da za a faɗa a gidan Allah ya wakala mala'iku su ce amin daga inda kika ce shi kenan alhaji ya rasu a asirin mu ya tono na rantse da Allah in dubbauci dangin ne sai kin walakanta in duk garin nan yan uwanki ne wallahi sai kin tozarka ka zub da hawaye naka ya mutu wannan musulunci bai hana ka ba alhaji ya mutu alhaji ya mutu amma dai a alhaji don ya mutu sai ya hana ƴaƴansa su masu zama alhaji ka je ka tambayi tarihin alhaji in lokacin da shi ubansa ya mutu bai ma gama firamare ba ya hana ya yi gidansa shi yanzu ya hana ya zama alhaji ya hana ya sai mota ƴaƴansa ma ba komai yadda ya zama alhaji kowa zai zama alhaji amma dai su yi kukan ubansu ya mutu ba a hana su ba amma dai su yi kwalala su yi kururuwa su yi faɗe-faɗe a ciki to nan kuma yanke alaka ne da Allah alhaji ya mutu Allah ne ya mutu Allah baya mutuwa wa tawakkal ala hayyil ladhi la yamut to kaga in ka nuna ma danka wannan karatun dama dama Allah sai allansa kuma na nan hayyun la ya mutu rayayye ne baya mutuwa a yanzu kai kasan nan kasan nan aka ce maka ba Allah ai mun shiga uku to amma shi kenan daɗinta da Allahnmu yau ɗan Najeriya ma inda ya riƙe Allah ba ya yi asara wallahi to eh wa za ka riƙe babu kuma keke da keke ga kada talauci kamar za ta ɗauke ka sama sai gwamna ya mutu ya barka eh kowa ya tafi ya barka wallahi saboda muna da Allah haka ne saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya tsarkake ibadunsa ya tsarkake aƙidarsa zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, ka tsaya a kan tafarki ka bauta ma Allah shi kadai babu abokin tarayya za ka samu tsarkaka za ka samu rabautuwa Allah ya samu dace sai Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن داهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله shi? ووصينا الإنسان بوالديه الله yi من ga ɗan أدم game da sha'anin mahaifiyarsa da mahaifinsa in ji Allah kun ga abu na biyu da ke biyo baya bayan hakkin Allah a kan bawa to babu wani hakki mafi girma kamar hakkin iyayensa eh bayan haƙƙin Allah a kan bawa babu wani haƙƙi mafi girma kamar haƙƙin iyayen da suka haife shi haƙƙin iyaye babu inda mutum zai kewaya haƙƙin sai fadi. babu inda mutum zai kewaya haƙƙin sai faɗi Allah ya samu dace Allah ya ce wasainal insana shi mun yi wasiya wa ɗan adam Allah ce game da sha'anin mahaifinsa da mahaifiyarsa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki rauni a kan rauni wahanan ala wahanin yi za'afan ala za'afin raunin uwa idan ta samu juna biyu kullum karuwa yake idan da yau za a ce ta tashi yanzu daga nan bakin masallaci ta tafi bakin titi ta dawo idan ta je ta dawo gobe in an ce ta koma wahalan na goben ya ci na yau inda jibi za a ce ta koma to wahalan na jibin kuma ya fi wahalan na jiya wahanan ala wahanin kullum daɗa girman cikinta kullum daɗa shiga wahalanta da kuma kuncinta to duk lokacin da Allah ya zo mai ɗan adam magana akan iyaye abinda Allah ke nasanta mutum shine wahalan da iyaye suka yi da shi a cikin rayuwa eh wahalan da suka yi da shi a cikin rayuwa Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni wahala akan wahala wa fisaluhu fi amain sannan haka ta ci gaba da shayar da shi bayan ta haife shi har zuwa aka yi yayansa a cikin shekara biyu da wannan aya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam) suka yi istinbati cewa ciki akan iya aihuwansa a wata shida mafi karancin abinda ciki mace za ta iya aihuwansa wata shida mun fahimta ko saboda tun daga ɗaukan ciki har zuwa aihuwan cikin har zuwa aihuwan cikin a yaye ɗan bayan an shayar da shi wata talatin Allah ya bayar shi ne wa hamlu wa fisaluhu salasu na shahar wa hamlu wa fisaluhu salasu na shaharar Allah ce daga ɗaukan cikin zuwa a haife shi a fara shayar da shi har zuwa a ce an yaye shi Allah ya ce ya ba da wata talatin ma iyaye a ciki saboda haka idan aka cire shekara biyu da Allah ya ba da dama wa fisaluhu fi amai abinda zai rage a cikin watanni talatin shine wata shida jama'a mun fahimta ko da wannan sabai suka ce mafi karancin lokacin da mace za ta haife ta wata shida in ya kasa wata shida to akwai tuhuma akan ciki ɗaya yake da walwali datu yurubi ina walwali datu yurubi ina aulada hunna haulaini ne liman arada an yitimar raba. nan ma an ba mu iyaye dama su shayar da ɗansu shekara biyu cikakke amma fa shekara biyu idan an cire watannin ciki in bai wuce wata shida ba zama mun fahimta a dai cikin waɗannan watanni talatin misali inda za a cire wata tara ciki ya yi to yanzu shayarwa babu dama ya haura shekara ɗaya da wata tara jama'a mu fahimta a cikin waɗannan watanni talatin da Allah ya bayar idan aka cire wata tara na ciki ba saura wata ashirin da ɗaya ba kenan to babu dama yaron ya sha nono sama da na wata ashirin da ɗayan nan saboda dama da ciki da yayewa wata talatin Allah ya baya. a lokacin kalifancin sayyidina Usman waɗansu malamai suka ce wani abu ya faru shine wata mata ce ta yi aure ta tare wata shida sai ta aihu abin sai ya zama daban mijin sai ya tashi je gaya wa Sayyidina usman Sai ce mishi to ni fa na shiga cikin wani yanayi a gidana me ya faru yadda amarya amaryata na ta yau wata shida kuma ta aihu sun ya ce a akwai matsala ta zo dai da ciki kenan watakila karshe aka aka yi ta yi ta bin diddigi da sauransu karshe dai har haddi ya hau kan yarinyar sai ga sayidina ali ya iso fadar sayidina usman ya ce mishi ya naga ana ta wani kai kawo kai kawo ya ce wata za a jefe me sai ya ce zina yaya abin ya kasance ya ce watan ta shida a gidan miji ta aiwu ita usman ya ce wannan ai yana cikin ƙur'ani ana aihuwa a wata shida sai zina usman ya ce ƙur'ani ya ce eh. ya ce ta ina to sai buga mishi littafi ya ce allah ne ya ba da dama a ƙur'ani wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara tun daga ɗaukan ciki har zuwa aihuwa wata talatin Allah ya bayar to kuma Allah ya bada dama wal walidatu yurbi'ina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a da kuma wa fisaluhu fi amani na cikin suratul lukman yace idan an kwashe shekara biyu wata 24 a cikin watanni 30 saura wata nawa saura wata shida yake saboda haka za ta iya aihuwa a wata shida kuma musulunci ya karbi da sannan mai gida ne usman ya ce wallahi kamar ban taba karanta alƙur'ani ba eh, shi alkur'ani ya ta lokacin da yarinyar nan ta tashi za a tafi da ita inda za a je da ita yadda sai ta fashe da kuka ta ce mata kukan me kike yi ta ce yanzu ban kwana na da ke kenan za a jefe ki kin yi zina tace wallahi ban yi zina ba tace na rantse da wadda ya aiko annabi Muhammadu da alkur'ani wa kenan tace ni duk halittun Allah ba wadda ya taba saduwa da ni sai shi tace ni ko jinnu a mafarki bai taba saduwa da ni ba tana isa sayyidina ali ya iso aka warware matsala don ta to inda an jabe ne Allah yana son yayi wani hukunci ne ya bayyanar da wani abu ne ya zama ni ne sanadin bayyanarwa ta ce amma ni ban yi zina ba in kuma ba wani hukunci ba ne ta ce to Allah zai barantar da ni sai gashi Allah ya barantar da ita ke ranar tsayuwa kan gaskiya kenan <laughs> ranar tsayuwa kan gaskiya eh. Allah ya samu dace saboda haka Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini shayar da dan zuwa ayi yayansa a cikin shekara biyu anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir Allah ya ce ka gode mini da iyayenka makoma a gare ni take anishkurli wa liwalidayka Allah ce idan ka zo a shukur Allah ce ka yi mini a shukur Allah ce kuma ka yi wa iyayenka a shukur ka yi wa iyaye godiya akan abin da suka maka shi ma godiyan iyaye shi ne ka je ka ce musu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi yawwa mamar ka ta sha madara ita ma a ajiye mata koyinta in za ta karya a fasa ta soya shi ne an iskurli wa liwali da eh, duk abun da kake da shi a duniya ka sadaukar da shi don mamanka ta ji daɗi wani ne ya tambayi annabi ya ce man a haƙƙun nasi bi husni sahabati ya ce manzala duk duniya wa ya fi dacewa ya fi cancantan ya ji daɗin rayuwata zama da ni ya ji daɗi annabi ya ce mishi ummuka mamanka sun maman ya ce manzala saiwa ya ce ummuka mamanka ya sake cewa saiwa annabi ya ce mamanka duk duniya malam wadda ya fi kowa jin daɗin rayuwarka in kai ɗan albarka ne annabi ya ce mamanka kafin aboki ya yabe ka kafin malaminka ya yabe ka kafin mutanen anguwa su yabe ka ji bonka a bakin mamanka ji mamanka tana yabonka tana maka addu'o'in alkhairi amma ka bar mamanka ta walakanta ka talatin a duniya mahaifiyarka sai ta yi sanda wa zanin ta saka ai ba ka ji daɗi ba rayuwa na rantse maka da Allah ba ka ji daɗi ba rayuwa a ce tun da kake a duniya tun da ta ƙyanƙyashe ka yau shekaran ka ashirin da biyar da bakwai talatin baka taɓa saya mata zanin dubu ɗaya ba ai kai asara wallahi tallahi ko ciyawa ya kamata ka nemi lauje ka je ka fara ciyawa kana ba akwai masu yin ciyawa ba su ba yaya ba ne su ba su da iyaye ne su ba 'yan gari ba ne ha yara kai dariya abin kunya ne yau ka yi ciyawan sayarwa abin kunya ne ba abin kunya ba ne bare kuma ciyawan da zaka yi ka saya maman ka sani ba abin kunya ba ne duk abin da za yi a duniya kan iyayenka ba abin kunya ba ne duk abin da zaka yi a duniya akan iyayenka ba abin kunya ba ne ba abin kunya ba ne mun yi darasi su kutum da guda akan birrul walidai da hakkokin iyaye da yadda ya kamata mutum ya mu'amalance su ya zauna lafiya wallahi tallahi har abada ba za ka ji daɗin rayuwa ba sai iyayenka sun ji daɗinka sai iyayenka sun ji daɗinka matukar iyayenka ba su ji daɗinka ba wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba Allah ya ji kan Malam Bakar Mahmud Gumi Malam Bakar Mahmud Gumi ya ce uwa idan da za ka sayi mota ka ba ta ka ɗauki direba ka ajiye mata duk inda za ta je a ɗauke ta a motan a kai ta idan Allah ya mata rasuwa a kirga iya zirga-zirgan da ta yi a motarka in aka yi lissafi sai an samu zirga-zirgan da ta yi da kai a bayanta ya fi yawan shiga motanka da ta yi a kirga motarka da ta shiga an kai ta gombe an kai ta kano an kai ta ƙofar gombe a yi lissafi duka kilomita nawa motar ka ta yi yawo da uwarka ita kuma a zo a kirga kilomita nawa ta yi da kai a bayanta uwa fa a ɗakin ta ma kana bayanta a faɗaki kai kuma motar ka ina yi ta ƙofar gida ta shiga uwa fa ko a mota take kai akan cinyanta kake daga nan in ka ji an ce uwa ta tafi kano da ɗanta to ita ce a motan amma ɗan a cinyanta yake duk inda aka ce maka matarka ta tafi in tana da goyo goyon ita a kanta yake ba ta ajiye shi a kansu wannan ɗauka da take yi yanzu a cikin gidan za ka kira ta sai ta zo da goyon a cikin gida da goyon kana ɗaki za ka same ta a ɗakin za ka samu ɗan a hannunta a ɗaki haba malam ai ko makwabciyar ku ne ka taɓa wannan matan naka shahuya balle uwar da ta aike ka in ga mutum na wasa da uwarsa to ya sa ɗan ba a duniya ya gamu da tsautsayi na rantsi da Allah malam sai ka gama walakanta iyayenka ka je ofis ka samu wani arne ya matsa maka lamba shekara ashirin na rantsi da Allah eh shekara ashirin duk abin da za ka yi a duniya kana fargabansa duk abin da zaka kana fargaban sa eh kullum ka zo wata sai ka shiga ka gaishe shi su wanda baka ma ka haka ne wallahi wani kana gani kasuwa yake yi kasuwa yake yi amma wallahi yakan yi kwana uku bai shiga ɗakin uwarsa ba to za ka je ka shiga ofis ɗin wani dan iska mai kwana da karuwai kana gaishe shi kuma baka isa ka zo baka shiga ba ai malam in dai baka bi uwarka ba to za ka bi ɗan iska na rantse da Allah mana in kana so a duniya ka zauna lafiya zaunar da uwarka lafiya zaunar da ubanka lafiya na rantse maka da Allah in ka zauna da waɗannan lafiya ba wadda ya isa ya bi ta kanka face Allah ya ture shi face Allah ya ture shi wata dattijiya tana ba mu labarin ɗanta babba ne ya samu matsayi ya kai ya kawo lokacin yana wata ma'aikata aikinsa na farko da aka ɗauke shi sai mai gidansa yana aikin shi mai giya ya ka faɗa ɗaci aka gaya ma uwarsa aka ce mata wane fa san nan fa giya yake aikin shi giya yake sai ta kira shi ta ce mishi an gaya min mai gidanka yana aikin ka ka sayo giya ka gaya mun gaskiya in ba ka gaya mun gaskiya ba Allah ya isa sai ce yana aika na so giya ta ce to aikin ba na so ba wai ina so a gyara ba ne ba ina so ka bari ba ne aikin ne ba na so ka bar shi kawai ya koma ofis ya je ce musu mamana ta hana ne aiki wannan wani irin abin dariya ne ce ba wani abin dariya ta ce aikin ne in bari eh mama ne ta aiki ne mamansa ta hana shi bari wani kuma kwallo yake maman shi ta hana shi bari ba eh, wallahi ya bar aikin watansa uku wani kamfani ya zo ya dauke shi to ba shi ba to su dai iyaye alal akalli alal akalli karka yadda ka cutar da iyayenka a rayuwa in kuma iyayenka suka shiga kunci a sanadiyar mu'amalarka kai kuma ba za ka ji daɗin rayuwa uwa da uba hakkinsu bai faduwa duk matsayinsu idan babanka shine mai kudin najeriya duka hakkinsa na shi uba ne bai faduwa a kanka bai faduwa a kanka Allah ya ce wa in jahadaka amma idan sun nemi su tursa ka uwa da uba ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda babu dalili akan sa fala kuma Allah ta karka bi su domin kuma haƙƙin Allah ayyati haƙƙin su Allah yace wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka sahibance su ka zauna da su ka yi mu'amala da su Allah ya tafi duniya a nan duniya ma'arufan da kyautatawa ga wannan da muke karantawa shi iyayensa ma mushrikai ne Allah sai kar ka bi su akan shirkan amma dai duk da haka wa sahibihu ma fi duniya ma'arufa Allah sai ka kyautata musu a duniya su ji daɗin ka kafircin su ba zai kada hakkin su na su suka aike ka ba hakkokin su na iyaye dole ka ba su sai Allah yace wa tabi sabila man anaba ilayya kuma ka maida al'amarinka zuwa ga wadda watan ka dinga bibiyan hanyar wadda ya mai da al'amarinsa zuwa gare ni in ji Allah idan ka tashi za ka yi addini za ka yi rayuwa Allah ce to sai ka dubi kuma suwaye suka karkata zuwa ga sunna sai ka bi su kuma iyaye Allah ce su ci gaba da karban hakkin su na iyaye kyautata musu amma in shirka da Allah suke so ka yi kafirci suke so ka yi Allah ya ce karkabi nan ka nemi wadda yake bin tafarkin Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ya ce sai ka bibiyi tafarkin da yake kai amma dai wa sahibihu ma fi duniya ma'arufa wa bi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum Allah ya ce dukkan kuma komar ku a gare ni take fa unabbi'ukum bima ta amalu. sannan zan ba ku labari game da abin da kuke aikatawa baki ɗaya a rayuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon kiyaye hakkokin Allah da hakkokin iyayenmu da hakkokin da duk aka dora mana akan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika